alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah lantar mu mai take ikra mun yi kasar guda insha Allah ta'ala yanzu muna kasar na biyu za mu ci gaba a wacce muke gabatarwa nan masjid me yaci unguwar bolari a nan garin gombe a muna cikin bayani littattafan nan da malaman nan suka rubuta jama'a sun rubuta don mu ne abinda yake kanmu fa mu karance su ne sannan kuma mu sake musu rubutu na zamaninmu wallahi su ne aikin da yake gabanmu saboda haka ba wai littafi bako ɗaya bako biyu mun sauke mu ce mun gama aiki ba wallahi mu tsaya mu yi karatu tukuru in ba aka ba Allah zai tambaye mu wannan kenan dr sani rijiyar lemu a cikin littafinsa al'ilmu ya ce alhafiz ibn hajar al-Askalani ya kasance mutum ne ya lazimci wata labiri da ake kira al-maktabatul mahmudiyya maktabatul mahmudiyya yana cikin manyan labiri a duniya ba littafin da bai sauke ta ba shi ya yayi tasiri kwarai da gaske a cikin wallafe wallafensa ibn eh, fathul bari kadai idan ka ɗauka. kaka malamin nan yayi aiki dobi al'imamu suyudi shi ma ya tasirantu idan ka dubi littafin bina'ul ilimi shi ma ya tasirantu da maktaba ta mahamudiya domin malamin zamani allah ji kansa da rahama shan nasiruddin albani wanda littattafansa babu kasar da bata shiga ba a duniya shi ya tasirantu ne da wata labiri da ake kira maktabatu azahiriya yadda ya tasirantu da wannan labirin bayan ya sauƙi littattafan kaf har dosbin sai ya ɗauka ya ajiye a gabansa dina albani wannan fallon da ya karanta ya karanta haka yake yi saboda haka akwai amanar ilimi mai nauyi a kanmu saboda haka dole ne mu shagaltu da karatu sai na hudu abinda zai tallafa wa ɗalibin ilimi wajen karatu mallakar littattafai ko da dukiyarsa zai kare ya zanto in ka ga littafi hankalinka ba zai kwanta ba sai ka mallake shi kawai kai tashi hankalinka a jijininka ya hau don ka ji wata littafi ta fita ba wai ka saya ka jera ka yi ado ba fa ka saya ka baje ka yi karatu amma ka cika ɗaki da littafi kana majalisa awa ɗaya a jere ana hira ba kankauta a majalisa hira na haka kai ba ɗalibi ba ne saboda haka labudda mu ɗowar wannan matakin shek sani dr sani rijele mu ya ce ɗan kasuwa mai wayo shi da kullum uwar kuɗinsa ya ƙaru jarinsa ya ƙaru sannan kuma ɗalibi ko malami kuma kullum littattafansa su ƙaru don littafin shi ne jarinsa yake da ba don littattafai ba da kasuwar jahilci ta yi farashi ba don littattafai ba da maganar jahili da malami ya zama ɗaya sai ga babban malami zai ce kaza addini da sai wani sai ƙarya ne to amma cece raba gardamar littafi sace kai ina ka samu saboda aka littafi ne mutuncin malami littafi ne mutuncin malami in an ɗabi suturunka in sun kai na dubu ɗari to ka tabbatar littafinka ya ninka suturun sau goma alal akalli tana da littafin miliyan ɗaya ba ka da abin da ya wuce littafi ko littafi ko karama ce karama littafin shafi uku biyar ka fito daga masallaci ne daga yana daga ana sayar da ita karkare yana ta saye ta yana daga cikin abin da albani zariya zai baka mamaki allah ya ji kanshi zai kawo maka wata fatawa a babban littafi wanda wani ma har ka gama rayuwarka ba za ka abin wani littafi da kuma kare na ta in ya fito maka da wata ilimi a cikin sai ka yi mamaki saboda haka wannan shi ne babban abin da ya dace musu a gaba shi yasa ibn hazmi zahir cikin rasa ibn hazmi yake cewa ba don littafi ba da da'awar zahiri da malami ya zama daya to bi littafin bina'ul ilmi malami yake cewa fa an yi magabatan da mutum ba wai ya sayar da rigarsa ba har gidajen suna sayarwa su sayi littafi mu yau me yiwa in ka ɗaga gidanka yau ka sayar da shi miliyan biyar ka sayi littattafai ka kama gidan haya to in kai wasa ma cikin masu gulman ka har da ustazai su ce ba ka da hankali alhali kai ne mai hankalin a cikin bina ilimi ya ce alhafiz abul ala alhamdani ya rasu jira na da shekara 569 an zo an taro littattafan jawaliki ana sayar da su a kan dinari sittin a yau shine naira miliyan uku da digo shida miliyan uku da dubu ɗari shida in mu ɗauki dinari a naira dubu sittin sittin alhaji abul ala alhamdani sai ya zo ya ce to ya saya amma alamunce shi ba shi ne aka yanka rana da rana ya zo bai samu ba sai sa gidansa a kasuwa gidan ya fi wannan kuɗin amma yana ta buga don yana neman kudi a gaggauce sai wani ya saya dinari sittin sai biya ya ɗibi littafin ya je ya nemi gidan haya ya zauna a wannan bayani dubi littafin zairu tsabakatil hanabila na ibn rajab alhambali al'alamatun Hauyi abdullahi ibn ahmad wanda aka fi san da ibn khashab ya rasu jira na da shekara 567 ya taba sayan wata littafi a kudin littafin dinari 500 dinari 500 da ya sayi wani littafi dinari 500 a yau ya kai naira miliyan 30 don dinari dubu ai shi ne diya kaga diya ko miliyan 60 ne ko wani abu yana dan raguwa a cikin kada shi kenan sai ya zo ya sayi littafin yana da maƙeƙin gida haka ya sayar da gidan akan wannan kuɗin da ƙaddarorinsa ya biya wannan littafin babban malamin adab alhafis babban malamin adab wanda aka fi sani da jahil malamin adab ba ma malami ne mai aƙida ba jahil ɗin da kuke gani talaka ne shi baya iya sayan littafi ba shi da kuɗi kuma yana son ilimi jahil sai ya je ya yi kodago to na rami ne dako ne sai ya wuni kudin da ya samu sai zai sami shagon littattafai sai ya ce ba bayan ba ka kulle shagon ba sai gobe to zan karbi hayan shagon in kwana in rika da duba duba takardu ba zan bata masa su da tawada ba in gare ya sai ya fita ya zai sake kodago in ya sauke littattafan da yake shagon wannan sai zai wata shagon haka jahiz ya tara ilimi haka jahiz ya tara ilimi in kace talaucinka ba zai hana ka ba zai hana ka karatu to kaji shi yadda yi wannan bayani na jahiz domin mu'jamul udaba wa irshadul arif zaka samu wannan wa mujamul udaba za ka samu da irshadul arif ila ma'rifatil adab zaka ila ma'rifatil adib na yaqut ibn abdullah al-qumawi za ka samu wannan saboda haka iya ka ya za ka mallaki mallakar mallakarsu daban bayan ka mallake su zanto abokaninka amininka shine ka a ga ka ɓata wani a ɗaki kana tare da abokananka su ne littattafan ka ke lokacin da kake bari a majalisa a banza ɗin ka ba wa littattafan ka ko wata ɗaya kai za ka sha mamaki yadda za ka zama a shi ya sa a sayyid salah ibn ahmad al-mu'ayyidi ya rasu shi zana da shekara 48 shaukani imamu shaukani yana ba da labari a kan shi salah ibn ahmad al-mu'ayyidi duk lokacin da zai bulaguro ana ware raƙuma guda tana ɗauke da littattafan da yake so ya research din su a bulaguro kuma da an gaji an sauka a daji suna tafiya da fatu da haima farkon haima bukkar da za a masa da littattafai ana buga bukkar sai a shiga masa da littattafai yana shiga sai rika research barori na gyara wurin da za a kwanta a huta kafin a girka abinci da sauransu haka yake yi akwai wanda sunansa ya kwanta min dr sani ya ta cikin littafin sa bina'ul ilmi din shi da ya rashin lafiya ma da aka yi sa asibiti ta ka masa littattafansa yana kwance yana dubawa in ya suma sai littafin ya faɗi in ya farfaɗo a ne haka suka tare ilimin saboda haka ba ba haka za mu samu magadan malamanmu da suka tafi ba ba wallahi yadda muka dau neman ilimi akwai gyara jama'a yawa akwai gyara musamman wannan kalubale na matasa na matasa ne ba wai ka ɗauki kanka bizi a yini ne kana karantarwa islamiyya goma kai yanzu za ka tsaya ga kai naka Dan dubu uku dubu biyar ka tsaya ka yi karatu ko banki ne ka je suna fifita saving akan withdrawing da za ka yi ko ɗan kasuwa yana kudin da yake kashewa yana tunanin ribar ka ba saboda haka mu tsaya mu yi karatu in za mu yi karatu wannan kira sannan a ah, Eh, shi wannan malami da nake gaya muku wanda farkon buka da ake buga masa na littafi ya wanda ta littattafai a rayuwar sun fi ɗari amma ya rasu sa ashirin da tara dubi a mai a yi mana abin zai da nilkira wani ya rubuta a yi na fa sa sha bakwai shekarar sa sha bakwai sannan kuma a south africa akwai wasu 'yan mata masu shekara sha shida sha bakwai da suka kera jirgi watanni biyu uku da ya wuce suka zagaye kasashen sha nawa ne a daidai lokacin ko aka samu musulmi a kano ɗan shekara sha bakwai yankin na kinnafin na ɗan ɗiyar uwarsa rayuwar akwai bambanci ko babu saboda haka abokan ma mai muke yi yanzu ita shekarar da sha shida ba ta mata bi jami'a ba da ƙawayenta sun kera jirgi mun yau ita tare masu shekaru sha shida sai da su soya maka gyada soyayye kai kace kai dan boko ne ba ruwanka da addini a shana wanda ba za ka yi kai ba wasu abubuwan da ake zuwa mana da su a china a kaza yana ba mu ana mata suke kosai da awara a gida din nan wasu biskit wasu wayoyin haka ba ke kamara wallahi mu zage a da muke cewa mu yan boko ne mota sai bature ya kera ya gaji da ita zai yara kwatano ya sa takalman 'ya'yansa da suka mutu da su famfasa ya je yar sai ka kaje ka dokin miliyan ɗaya da abu ka je ka saya har yanzu rayuwar da saura saboda haka wannan kenan sannan kuma babban malami abubakar al-khadir al-baghdadi ya rasu jirana da shekara 463 shi ko tafiya yake yi sai ka da littafi a hannunsa yana karantawa sau tari sai fada rami sai fito tafiya wannan a ɗakin karatu za a yi kuma an fito ma littafi ake rikewa dobi al-muntazam fi tarihil muluk wal umam na ibn al-jawzi zaka samu wannan imam al-askari yace al-allamatu nahwi muhammad bin ahmad al-baghdadi ya rasu hijira da shekara 320 ku da yace ka same shi yana karatu sannan ko tafiya zai yi ya je sai wani abun karin kumallo da littafi a nan shi sauta sai fada rami ko yana tafiya doki ta buge shi sai ta ya kakkaɓe jikinsa kuma ya ɗauri ta bai ci gaba da duba yana tafiya yasa sai ka shagaltu da littafin sama da shagaltuwar majnun laila da lailarsa ibn halkan a cikin tarjamarsa ya ce na nahawi ahmad ibn yahya an fi saninsa da suna sa'alam ya rasu jira na da shekara 291 dalilin rasuwarsa ba shi a gida littafi yana tafiya littafi ai sallar juma bayan la'asar ya dama shi ya kamu da matsalar da jinsa ya yi nisa baya jin abu sai abin ya matso sosai yana tafiya doki ta zo ta buge shi fada babban kwalbin wanda da aka ɗauke shi da kwana biyu ya rasu da kwana biyu ya rasu wannan Kadubi dubi wa fayatul ayyan na ibn khalkan dubi bina'ul ilmi na dr salim Salim na 69 za ka samu ibn al-qayyim yana bayani akan shaukin ilimi yake cewa shaykhul islam ibn taymiya yana gaya wa ibn al-qayyim cewa babansa abdul halim baban shaykhul islam ibn taymiya sunansa abdul halim yake cewa ibn taymiya dana ga kakanka kenan baban baban ibn taymiya eh shi don tsabagen sat nasa ko ban zai shiga sai da wani lissafi ya ce dama yana da tsari ya tsaya nan sai a cikin jikokin za ko cikin ƴaƴan sai ta tozo zauna daidai kofar ba gida ka riga karatu kana ɗaga murya ina ji don kar a ɓata lokacin na a banza haka suka tara ilimin haka suka tara ilimin a wannan bayanin a dobe littafin bina'ul ilmi shafi na saba'in za ka samu wannan sannan cikin abin da zai tallafa wa ɗalibi wajen samu ilimi na biyar almusabara naci da zage dantse wajen neman ilimi ɗin. abin da ba gane baka tambaya ka zage kuma ka yi tambaya shi sa ƙur'ani cika da naka. يسألونك عن المحيط ويسألونك عن اليتامى قل الإسلام لهم خير يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير ويسألونك عن الأنفال ويسألونك عن الروح ويسألونك عن المحيط ويسألونك عن الجبال معنى القرآن يجب كده تنبيه wani wuri ma su'al wa jawab alqari'a sai aka yi maka tambaya mal qari'a wa ma daraka mal qari'a to ga amsa yawma kaza yawma to dole sai ka zanto mai zagi dantse shi yasa aka tambayi ibn abbas ya ka samu ilimi yace da harshe mai yawan tambaya da zuciya mai hadda da gangan jiki wanda ba ta tawili ka sa kuma wanda gangan sa yana tawili sai ce yau ba zan je ta'alim ba na gaji to ka gangan jikinka ya maka tawili a'a yau gaskiya ai ruwa ba zan je ba ana sani to duk wanda zai samu ilimi sai ya daina tawili kawai ya kama Allah je ne ba Shafsali al'Usaimin ya ce imamu Sa'idi ya ba su labari cewa babban malamin nahau a garin kufa imamul kisa'i ya zanto yana zuwa majalisin nahau ba ya gane ba ya je yau ya je gobe ranar ransa ya ɓace watsar da littattafan a ɗaki kawai ya kwanta ta ba sake zuwa ya ce yana kwanci sai ya ga eh, namla tururuwa ko kiyashi aka na ɗaukan kiyashi na daukan tsaki ta hau bango da ita in ta hau ta fado ta hau ta fado ba ta fare ba kai kai kai kai daga baya sai nasara ta haura sai imamu ki ya ce wannan ba tururuwar wa'azi sai mu yanzu da ta ce shi kenan tun da abu yana ta wahalar da ita ta haƙura sai ta mutu da yunwa saboda aka ni ma fa zan mutu da jahilci na in na biyo haka sai karkade littattafan sai ya koma to sai da ya zama guru a nahau sai da ya zanto yana da mazabar sa shi ma a nahau saboda haka dole ne ko da yana maka wuya yana maka wahala ka jure a sannan kuma babban malami na larabci an tambayi imamul asma'i babban malamin hadisi da larabci da me ka samu ilimi yace da yawan tambaya da kuma naci kuma duk inda naji wani abu na ilimi sai in rubuta ibnu Abdulbar ya kawo bi jami'ul bayan jami'ul bayan al-ilm wa shi don tsabagen nacin neman ilimi da ya bulaguro fi neman ilimi shi kenan sai ya yi wa kansa alkawari zai yi shekara biyar duk wasiƙar da aka kawo ba zai karanta ba don kana ba wa gwaggo ba lafiya wane ne babu lafiya duk wasiƙa da aka sai aje ta kawai karatu ke da ya cika shekara biyar sai zai fara budewa in ya bude wata takardar ya ta murna in ya bude wata takardar ya ta kuka ya ce da ya yi ta bubbuɗe su ta karatu bai yi ba saboda haka a cewar lokaci ka kashe waya za ka yi sati kawai ba kira karatu za ka yi ta ce da gaske kake amma mu da ba ma iya haƙuri majalisi ma ka shigo <laughs> da wayar kuɗumar juma ake yi <laughs> yadda ta zame mana masifa wannan kira sannan kuma abu na shida da zai taimaka ɗalibi ilimi wajen samun sauƙin ilimi abdabtu alfu'adi aw alkitabi ya rika kiyaye ilimin hadda da rubutu ko da ka haddace ka rubuta don kwakwalwa ba garanti ko da ka haddace ka rubuta ya zama wajibi da ɗalibi ilimi ya kiyaye wannan domin a hankali na iya mantuwa Allah madaukakin sarki ayyata za ta dayan tun daina ila ajali musamman ne faktubuhu ba shi ma ki a rubuta duk kankanta duk yawa wala tasamu an tattubuhu saghiran aw kabiran ila ajali ballantana kuma abin da yake ilimi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Shahid ya zai wasu tambayoyi da aka gama sai Abu Shahid ya ce ya Rasulullah a rubuta min sai annabi ta uktubu li Abi Shahid ku rubuta wa Abu Shahid wannan ilimi din aka rubuta aka bashi Ibn Aqil al-Hanbali Ibn Aqil al-Hanbali wani mutum ne wanda ya bada rayuwarsa a wani ilimi ko kwanciya ya zo yi shi yasa in kai ɗalibin ilimi ne da gaske ko kwanta kai kafin barci ɗauke da ka kwanta da biro da takarda a gefen kana tuno wani ilimin abu sai ka rubuta eh kana tuno wani abu sai ka rubuta to shi ibnu aqilul hanbali shi ya ware takarda ne ko iya zo kwanciya duk abin ilimi da ya kansa zai rubuta zai rubuta zai rubuta da ya wasu shekaru da aka zo aka tattara abubuwan sun kai mujalladi ɗaɗɗaya har ɗari bakwai shi sa ka kira abin funun fanni daban-daban abu ne hatsin bara amma littattafan da yawansu sun zo sun ɓace ina jin ibn rajabul hambali yake cewa akwai malamina da yake gaya min eh, ibn rajabul hambali kai da kansa yace akwai wanda ya gaya min har ma ya samu mujallabi 400 cikin wannan dan kwanciyar da za a yi fa barci ya dauki mutum ko layin asibiti ka je kana son ganin likita kafin layin ka ya zo in kai addan qur'ani kai ka zo da dan karamin qur'anin ka bana kana karanta kafin layin ka ya zo minti na zaka abin da ya saba sau tare malam Jafar Allah ji kansa da rahama baya so ya rage wa mutum hanya da abun hawansa yace zai je mai duburi zai je kaza abin da ya saba baya so ya rage wa mutum hanya shi galibi yana kwamin sa ne yana tuki to kar ya dauke ka ba maka hira ka ce yana da girman kai ta sa in kace rage maka hanya sai ba ga kuɗi yana da shi sai ka hau mota sai ya daga glass din sa ya ɗebo bakarar sa Allah jikan malam haka aka yi wallahi yan uwa dole sai mun mu yi aiki ba dole sai mun tsaya mu yi aiki sha abakar mamur gumi Allah ji sa ya rubuta tafsiri mu me muka yi a bayan akwai aiki alhamdulillah ga ire-iren su dr sani rijiyar lemu da sauransu yanzu ne zama dr sani ma da yawa sai kaje saudiya su zansu azube ba mu damu da karanta su yawwa ka gani ga suna a jibge ko malamai ne na allah sun tara bari ga maka ya sa sai ya zo karatu bai damu ko hular haka sai ya sa sai ya riga zazzago muku ilimi ka gani Allah ƙara rayuwarsu albarka wallahi sai mun mu yi karatu sannan kuma imamu sha'abi ya ce za ka mita shayan faktubu walau fil ha'ib sha'abi ya ce wucewa kake ka ji wani malami yana ba da ilimi ya faɗi wani abu ka sani ba ba ka da ba ka da biyo ya ce ɗauki gawayi ka rubuta a bango sai ka je gida ka ɗau littafi takarda ka zo ka kwafi haka imamu sha'abi ya ce haka imamu sha'abi ya ce wannan kenan in mun ce babu da littafi darul ilmi da dama ya samu sannan kuma abu na bakwai da zai samu samu ilimi lazumtar malamai da halartar majalisai shi majalisai ko in ka je karka dogara da littafin da malam albani ko babban yaya akramakallah mai gida malam musa adam mai hula yake karantar da kai kadai kana da fallanka ka abinda kullum malam albani ke cewa jotin jotin akwai abin da malamin zai faɗa duk karatunka in kai wasa sai ka yi shekara hamsin kafin ka iso wurin kana rubuta shi kana rubuta to kage saboda haka kaga wannan su ne saboda haka mu kiyaye wannan ah, wannan kenan sai kuma eh, sannan lazumtar malamai shine babba sai sa manzo Allah ya lazumci Allah ya samu ilimi dan malamin sa Allah ne ar-rahmanu allama al-qur'an kuma shi Allah ne ce sanukuri uka wala sansa illa ma sha Allah duk da ba an ce ba zai manta ba amma sai da annabi tara sakatarori suna rubuta wahayi ah wannan kenan kuma Allah ya ce masa inna alaina jam'ahu wa qur'ana shi ya samu ga sahabbai da suka lazumci annabi sai suka zama malamai tabi'ai suka lazumci sahabbai sai suka zama malamai tabi'u tabi'ina suka lazumci tabi'ai suka zama to babu yadda za a yi a ce ka karanta da kanka da kanka sai ka lazumci malamai wani wata shawara ne za a zata a kanta wani kaza wani kaza sai ga kana samun ci gaba musamman yanzu muna zamanin ilimi da sauki wata mas'ala ban gane ba sai ka kira lambar malami dubi yadda mujahid da abba suka lazunci ibn abba suka kwankwaɗe ilimi a wurinsu dubi yadda ibn al-qayyim ya makale jikin malaminsa ibn taymiya ya kwankwada ya kwankwada ya kwankwada bai bari ba sai da ya mutu amma kai kana da malami ana nan ka bar shi ko ba wai ka kwankwada ilimin ba shikenan ka ce shikenan wani ba malami kawai ko bata masa rai shikenan ya daina zuwa majalisar shi ne inda muke ta asara wai shi yana gani in ban je majalisin sa ba zai ja hushu na bari da yana zuwa wallahi mu tsaya mu yi karatu Allah mu tsaya kawai mu yi karatu kar ka tsaya shi dai yayi wasa da hankalinka sai kuma na takwas babu yadda za aka yi ka samu ilimi sai kana girmama malamai shi yasa ibn hajar cikin mukaddimar bulugul maram da ya ka al ulama wa rasul sai ta akrim bi gan warisan wa mawrusan ka girmama su mai gado da abin da ya gada ba ga hatta mai sayar da sigari sai ya ɗauki abin da yana karkaɗe ƙurar da yake jikin kwalin sigari ka girmama malamin ka girmama ilimin ka girmama littafin shi yasa akwai malamin da sunansa ya kwanta mu in ka zo majalisinsa ma yana kallon ka don sai ka kwabe takalmi ka zo ka ajiye a window na masallaci misali sai na ka kwabe takalmi takalmi yana hannun dama littafi yana hannun hagu sai ta ka tafi baka san darajar ilimi ba littafi ne ya dace ka rike shi a hannun dama ko ba ka bane sannan kuma takalmi ya koma hannun hagu wannan ke dole sai ka ba malaman ka daraja ka ba su kima malami ba annabi bane ya yi kuskure shi kenan amana ya ci kudi sai a ƙara masa kudi ne shi a talauci ne sa ci kudi eh, ya cinye miliyan ɗaya sai ku ƙara masa miliyan ko kana tsammanin faso ba ya cin kudi ne matsalar mu kenan matsalar mu kenan da ƙyashi da hasada duk ya cika mu malamin ka da makana hasada da shi to yayi rayuwa ya ilimin ka zai albarka saboda aka dole sai mun gyara halin mu wayannan matsalolin kuma a cikin mu ahlus sunna yake faru dan gargajiya ba su da wannan eh malam wani ya rufe makarantarsa ke sai ka fara zazzabi dan an rufe kan makaranta an ci gaba an yi kaza an yi kaza ai malami ne aka fi so ya fi kowa gata ai bai ci ba bai sha ba bai samu kwanciyar hankali ba zai karatu ne likita shi kenan sai ya zo kawai lokaci ɗaya ya tsaga ka ya ɗabi kuɗi ya tafi shi malami ko zai baka tarbiyya ba tare da ya tsaga ka ka zama rage mutum ba saboda haka mu mai da hankali ba za mu taɓa samun ilimi ba sai mun mutunta malamu mun masa ba su mu ga sun zanto sun eh, in an zo kowa yana alfahari da jagororinsa to ku ya zanto ku ne kuka ɗaga malaman ku suka ci gaba wannan kira saboda haka dole sai mun girmama malamanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya girmama malamai yace al-ulama warasatul anbiya Allah da kansa ya girmama malami yace inna ma yasallahu min ibadihi al-ulama yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma Allah ya girmama malami yace malaika shin fada fuffukan kai kaga yace Allah ya girmama malami malami yace kifaye arwa ku nema masa gafara shi dole sai mun samu wannan rabi yake cewa ba na iya shan ruwa a gaban imamu shafi'i don kwarjinin imamu shafi'i imamu shafi'i malaminsa ne amma rabi ruwa zai sha ta ya ta waje ya sha kafin ya zo gaban malaminsa shi yasa ana ta karatun ba albarka jama'a sheikh abdul muhsin al-qasim a cikin eh, babban malami kuma khadibi na limam masallata da sallallahu alaihi wasallam shi rubuta khudwat ila ila sa'ada yake to yana daga cikin girmama musulunci din wa min ta'zimi shari'ati wa din ta'zimul ulama yana daga cikin girmama shari'a da musulunci shine girmama malamai in malaminka yana da daraja a wajenka to addini yana da daraja a wajenka in malaminka ba shi da daraja to baka darajar ta addininka wannan kenan Tunda dai manzo Allah da kansa yace al-ulama wa rasatul anbiya saboda haka in muna son ilimi mu rika darajar ta malaman mu mu dubi rayuwar su irin su malam Jafar mu dubi darajar da yake bawa eh, Sheikh Abdul Wahhab dubi darajar da yake bawa su eh, Dr. Ahmad Yusuf akwai malaman da malam Jafar din Allah ya bashi karatun ya fi su ko yayi kaza kaza amma nan yana ba abin don har yanzu akwai irshadin da za su azaka shi yasa in kana da malamanka a raye kai dan gata ne wala kai dan gata ne irin wannan ladabin fasu a usaimin suka yi wasu si'idi suka zama abin da suka zama saboda haka mu nan musamman wasu sabbin aƙidu da yake fito mana na zagin malamai na cin zarafin malamai na kaza wannan ba aqida ba ce mai kyau za a zo a tusa mata kin malamanka ne su kuma ba za su zo su karantar da kai ba saboda duk aqidar da zai raba ta da malaminka hai hata hai hata mu mun gani a borno haka aka fara sai jini ya fara bin baya Allah kar ku yarda tarihi ya maimaita kansa bari ga mu domin duk wanda zai baka mummunar aqida ko da yanzu yana baka wasu abubuwa masu dadi, yana sai ya raba ka da malamanta da in ya raba ka sai a zo da gubar da tun farko muhammadu yusuf da bindigogin ya fito yi gudu za a yi a malaman da malaman gwamnati ne makwadaita ne yan bidi'a ne yan kaza da ya kasa su ka sai kawo gubar dama da shi ba aka fara a cikin kashin ba na wani akwai shi ba to wala mu mai da hankali mu mu yi karatu mu yi addini sannan kuma abu na tara cikin abu da zai taimaka wajen samun ilimi tafiye-tafiye na neman ilimi karka ce wai karantarwa sai ya zo unguwarmu kai zai ka nemi inda ilimin ne ko da ya kai ga ka yi bulaguro su malam jama'a ba muna gani ba sun je sudan sun je saudi haka su yi ta yawo ba ba ga su dokta sani rijin lemu ba ga su dokta mansur sokoto ga ire-iren yawo ta yi ba suka yi ta kare saboda haka dole sai kana tafiye-tafiye imamun bukhari sai da ya babi a cikin kitabul ilmi babi na sha shida babin An ambaton bulaguron annabi musa da ya zai nemi ilimi a wajen waye khadir kuma tafiyar ba matsala uku ya koya harkus safina da kuma katulul walad eh, hatin da kuma mai ikamatul jiga amma da ya tafiyar nan sai da ya je keta kogi la abrar hatta abu laga gama al-bahar kamar ka ce yau zai yi tafiya in kun ga na tsaya sai na je kogin rum au an biya hukuba hukuba jami'in sa ahqaban labis fina ha? to ko in ta tafiya shekaru malala haka yaje saboda haka dole sai kana fita neman ilimi imamul Bukhari ya yi sake babu sahih bukhari babu al-khuruj bi talab ilimi shi ne babi na sha bakwai a kitabul ilim ya kawo eh, jajir ya yi bulaguro don hadisi ɗaya har zuwa sham tafiyar wata ɗaya eh, hadisin ah, hadisin eh, ne ya ji wani hadisi an ce sahabi dan wasu abdullahi ibn unai ya san hadisin ya haddasa hadisin kawai ya samu sahabi abdullahi ibn unai ka ji da gaskiya bashin annabi to ba shi da kuɗi sai shiga dashe ya tara kuɗi sai ya sayi raƙumi sai ya hau ya yi guzuri yana tafiya har wata guda je shan yana zuwa sai ya sallama ya tura yawo ya shiga ka ce ana magana da wani ka ce jabir yana magana da shi sai aka turo dan aikin jabir dan abdullahi sai ce ya eh, jabir dan abdullahi shi ke nan abdullahi ibn wani sai fito a gurguje ya rungume jabir kai ne war haka kaza kaza kaza sai ce to mu shiga a baka ruwa ka watsa ka ci abinci ka yace ba wannan da ya kawo ni ba asra'u min zalik ba wannan ne ya kawo ni ba eh? yace hadisin yakhsharu Allahu al-ibad a wata ruwaya yakhsharu yakhsharu Allahu nas uratan ufatan hurla hadisin da yake ta shi mutane ranar kiyama tsirara loba da gaske kaji annabi ya faɗa sai ce yana eh, naji fita assalamu alaikum sai juyar da raƙuma raƙuminsa sai ya dawo tafiyar wata biyu ya haddace hadisin amma ka ji annabi ya faɗa jabir an abdullahi sahabi kan hadisi ɗaya ya yi tafiyar wata ɗaya to kai yanzu a kana doma ne kana ina ne ba za ka yi ka zo nan ka ɗau ilimi ba za ka yi ka tafi wani gari ka ɗau ilimi ba saboda haka mu mai da hankali aka kaka abu hatim razi ce, na farkon fita na neman hadisi ya ce na yi shekara bakwai ina tafiye tafiye Ya ce a shekara bakwai na zauna ya ce ya yi bulaguron sai rubuta yi tafiyar kilomita kaza Ya ce da ya zo ya zauna shekara bakwai ya ce ya yi lissafi tafiyar da yi da kafa yi tafiyar farsa dubu wanda yake daidai da kilomita 5,500 a shekara bakwai ya ce ya yi shekara dubi littafin bina ya yi tafiyar kilomita a dubi littafin kudu wasan ila sa'ada ya yi tafiyar kilomita 5,500 a shekara bakwai da kafa na neman ilimi wannan ba bai sa wanda ya haura kuma ya yi tafiya ba abu hatim razi haka ya ce ya ce ba a wayan nan bayan ya yi wannan tafiyar kilomitan dubu biyar da ɗari biyar sai ce daina irge ya ce da kafa ya fita ya tafi bahrain ya ɗibi ilimi ya wuce misra da kafa ya wuce ramallah na can palestine da kafa ya fito ya yi damashka da kafa ya tafi andace da kafa ya wuce darsus ya dawo hims ya dawo rinka to daga nan ne sai ya hau abun hawa sai tafi iraki ya ce duk waɗannan tafiye-tafiyen ya yi su da wancan na shekara bakwai da wannan ɗin shekarunsa ba su rufe ashirin ba a duniya ya yana neman ilimi saboda haka ilimi ba na rago ba ne mu tashi mu yi da gaske kawai na goma cikin abin da zai sauƙaƙa neman ilimi a sabur alamar shakka alamar shakkatin ɓalabin ilimi ko alamar shakkatin ilimi haƙuri akan wahalhalun neman ilimin annabi musa ya yi tafiya ya ce kai ya gaji laƙallaƙi na min safari na haza nasara ah, manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya sha haƙuri fa duk lokacin da malaka juri ya zo da wahayi fa ana sanyi amma zai zufa ana zufa zai rika karkarwa matsa uku da mala'ika ya masa agogon hira farkon ilimi ba karamin raɗaɗi ya ji ba sai da hatta balaga minnin tuhut saboda aka dole ilimi sai ka sha wahala kar ka zo ka ga wani malami yana hawan mota mai tsada yana kaza kai yanzu yau ka fara kai ma kana son ka fara hawa dole sai ka yi ta yawa aka dan lallaba da argan keke haka ba ake tashi don wani sai ga wani malami yana fantamawa sun da kawai na suna morewa ba baka san wahalar da ya sha ya eh, shi ba bari ya shiga baka san wahalar da ya sha baka san wahalar da ya sha ba ko shan isa fanta-mina da kai kake gani Allah ƙara rayuwarsa albarka ya juma'a a nan gombe aka kore shi a gidan da yake ciki yawa karka zo ka gaji yanzu mulmulmulmul ka abuna an sha gajiya karka da ana ta ce wa bala albani ya yi silimin ya yi silimin ta fiye fara silimin da shi yasa abin da ya sha saboda haka duk wanda kaga ya zan wani ya yi fama da ya yi fama ne saboda haka dole su ka jure wahala imamu ahmad ibn hanbal yana karatu yana karatu ya ji wani gari yana karatu da guzurinsa ya kare takalminsa ya ba wa mai waina yake karban waina ya ci da kudin takalmin ya kare kenan sai ta ɗau takalmi ya ci gaba da zuwa neman ilimin sama takalmi imamu ahmad imamu ahlus sunna wal jama'a lokacin da ya fita yaman dobi mana kibul imamu ahmad na ibn jauzi lokacin da imamu ahmad ya fita zuwa ga abdurraza a sunani a yaman guzurinsa ya ƙare imamu ahmad ibn hanbal sai da ya zauna yana dako dako imamu ahmad ibn hanbal yake ya samu abinci ya ce da ya ɗauki ilimi domin manakin imamu ahmad za ka samu wannan alhadis ibn hajar yana faɗan halhalun da imamu ahmad ya sha a neman ilimi yake cewa ah, alhafiz ibn kasir yake fada yake cewa imamu ahmad akwai lokacin da aka sace tufafinsu a yaman rigarsa ɗaya ne in dotti ya zo da daddare sai ya wanke rigar ya shanya sai ya kwanta ya lullubu da mayaki sanda sai zai fito ya ɗauka ya sa sai rana aka sace tufafin nan <laughs> <laughs> aka yi kwanaki ba a gansa a majalisi ba kawai ya tura kofa ya sa sakata sai da da aka zo aka tambaye shi ta windo ake magana ya ce rigar ta wace aka sace sun suka ce to bari mu tara maka kuɗi suka tara kuɗi ya sai tufafi sai ta a'a ni ba bara zan yi ba ya ce su ba sa dinari ɗaya a ji a samu dina dinari ɗaya ma ba shi ka san so a da in ka iya rubutu na ka samu kuɗi Eh, sai ka kwafe wa mutum hadisai sai ce kuma eh, hadisai nawa zan kwafe wa mai shi akan mu yi jinga shi ne fada sai rigar da ya ci gaba da neman ilimi din domin littafin albidaya wani haya. umar ibn hafs al-ashkar ce mun rasa imamul bukhari wasu kwanaki a basra muka zo muka same shi a gidansa tsirara duk abin da yake hannunsa ya kare ce muka saya masa tufafi muka tufatar da shi ne ya fito tare da mu ya ci gaba da ɗaukar ilimi domin kuduwa ta ila sa'ada imam bukhari da kansa yace na fita zuwa ga adam ibn abi iyas a garin Ya yace abinci na ya kare imamul al-bukhari yace haka zai shiga daji ya ciri ciyawa yana ci ya sha ya je Ya yace ban taɓa gaya wa kowa ba ya ce rana na na uku da fara cin ciyayi sai wani mutum ya zo min yace ban taba ganinsa ba ban taba saninsa ba sai miƙa sun surrata da nami kunshi na dinarai sai da an fi alana suka. to wa san na ita ne zuwa sun farko ya ba ita ka ciyar da kanka da shi sai zaka ga ta jin sahih kai ko ka karanta bukari ka yi karanta domin littafin tabaqatul shafi'iyya al-kubra abu na sha daya da zai sauka ga dalibin ilimi samun ilimi kasratu takrar yawan maimaita ko littafi ka sauke ka diga wata majalisi har sa ka je ka sake bi kuma duk abin da kake buƙatar haddan shi ka zo ka riga kwamin sa abu ishaq shirazi shi ya an faɗi wani abu sai ya maimaita shi sau ɗari don ya zauna a kan shi sai zaga masu hajjin ƙur'ani ya yi wani irin da ya ɗau na sai ya ta maimaita shi ya gama abin imamul kayya alherasi shi yana maimaita abu in yaji sau saba'in ibn jauzi hassan ibn abubakar annai sabur yana magana game da ibn jauzi cewa wani faƙihi ne ya ji wani abu da ilimi yana ta maimaita shi yana ta maimaita shi akwai wata tsohuwa gidan ta kai ke tsaya kana ta maimaita shi kana faɗa sau ɗaya sau biyu ma na rike a yi sai sai ki faɗa sai ta faɗa sai shi ya yi biyu waje ta kwaminsa bayan kwana uku sai ya zo ya ce gogo menene na faɗa da nan ka tace na man sai ya faɗo ya faɗo wani abun ko da sunan wani malami aka faɗa ko sun kar ka ce ka rike ka yi ta muimui da bakin ka kana ta maimaita to sai ka ji ka rike shi amma kaga wannan riko na farkon yaudaran shaidan ne in ka dogara da shi an jima za ka manta saboda haka kwami da maimai sai sau da ga Allah yana ɗaukar wannan salon kajiyar da ya ta maimai ta fabi ayi ala irabi kuma su kariba su wai yau mai izin lil mukazzibin su wala kadi ya san nan qur'ana lil zikri fa min mudakkir akwai yana nuna mana hikimar da ana samun ilimi da rike ilimi ta hanyar at-takrar sannan kuma na sha biyu a rashin gaggawa wajen cewa kana son ka zama da ci da zuci ka zo da littafi bako daya wai ka ce ka yi to kai a kwana biyar za ka sauke ko ba ka ba daidai ci da zuci ka bi ta sannu-sannu ko ba ce ka zama rago ba a yi karatun sosai za ku yi tattafai da yawa suna jiran ka ibn hajar al-askalani wajen rubuta fatul bari da yi gaggawa shekara 25 ya yi yana rubuta fathul bari ah, da ya gama aka shirya wata walima ah, ibn hazm zahir cikin littafin sa mudawatun nufus yace akwai littafin da ya rubuta yawancin rayuwarsa ya yi yana rubuta littafin ya fi shekara 40 yana rubuta littafin ko littafin shafi 80 ne kawai don a inganta ilimin da za a bayar a cikin littafin sai na sha uku a aiki da ilimi yana cikin abin da zai taimaka wa ilimi wajen zama shi ne ka yi aiki da shi duk lokacin da Allah ya ambaci imani sai ya kawo aiki illallabi ladina amanu sai ce wa amilu salihati sai an ka imani a kawo aiki na kwarai to haka ilimi sai ka aiki da shi sai Allah ya kara maka duk da akwai hadisin da bai inganta ba akwai malaman da suka ce ba shi da isnadi man amila bi ma alima aurasa hula wata ruwa warasa hula wa ilman lazi la ya ko da bai inganta ba ma'anarsa da yana da kyau kwarai wanda ya aiki da abin da ya sani Allah zai gadar masa da ilimin da bai sani ba ah, domin mu duba ne sahaba annabi yadda ake cewa suna karanta aya goma na qur'ani ne ba sa wucewa sai su dau fassara sai aiki da ita to kaga wannan yana nuna mana ilimi idan kana son ka yi albarka sai kana aiki da ita kana aiki da ita sai Allah ya ce to ko ya baka za ka yi aiki da ita ya riga ƙara maka Allah bai sauka da Qur'ani izu 60 lokaci da shekara 23 ya yana daddatsawa yana saukarwa don menene don ya riga shiga aikin mutane dan abin da kaje ka karanta na ilimi in zaka iya sai ka yi kokari ka yi shi ka yi su a aikace da Allah ta limata quluna ma taf'aluna taquluna anan zai iya dokan ko lima tuallimuna ma la taf'alun ko ma la ta'malun mana yi aiki da shi kada shi ya sa ma aka ce wa ghairu a murin nasu bi ɗabibin yi dawo wa mari ya za ku yi ilimi ba za ka yi aiki da shi ba saboda haka ka yi aiki da ilimi sai na sha hudu na ƙarshe cikin shawarwarin da yake taimaka ɗalibi wajen neman ilimi ikhlasi yayi don Allah alalillahi dinul khalis wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dinna hatta yahudu da nasara an umurce su da su yi ikhlasi su yi abu don Allah malaman mu sun tsarkake niyyar su ne sai Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin ilimin su kayi ne kawai don ka yi wa addinin Allah hidima ka yi aiki da shi ka samu aljanna sai Allah ya baka abubuwan da ma baka sa su a cikin niyyar ka ba amma idan ka yi don ka tara abin duniya ne to sai ka ga kuma abin duniyar ba zai samu ba saboda ka yi sa don Allah don ikhlasi wanda shi ne babban abu abin da yake nuna muhimmanci ikhlasi sai na abokan da siddiq an je yaki sai ya zo zai wani kafiri ya kashe shi sai kafin ya tofa masa miyau yawu yana tofa masa sai da suna bakar ya fasa kashe shi ya mai da kan sakalin gidan sai zai tafi sai wani ce don ba za ka kashe shi ba sai ce ɗazu zan kashe shi ne don Allah da yana faɗa da addinin Allah amma yanzu akwai haushin ya tofa min yawu haushi haushi don ya tofa min yawu da kuma kare addinin Allah to ka ban samu cikakken ikhlasi ba to shi da ke da sai ya ce kai tun da akwai cikakken ikhlasi <laughs> kashe shi saboda haka ikhlasi abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske ah, ah, ah, ya tabbata akwai wani bawan Allah da ya aje a ku a gidansa yana karantar da tauhidi kullum in zai fara bude darasin sai kalmar shahada har akun ta koyi kalmar shahada ne akun kullum sai ga tana ta kalmar shahada da mutuwar aku ya zo sai ta fito daga karanta na tauhidin tana ta karanta na kukan aku ana ta ba aku kalmar shahada sai kukan aku ta take <laughs> har a kusa mutu to shi ne kira sai aga malami yana kuka sai aka ce malami yasa kake kuka ya ce wannan babban darasi yanzu aku na ta kalmar shahada ba ta san ma'anar kalmar shahadan ba kuma babu ikhlasi a zuciyarta to shi yasa ba da cika da shi saboda aka kai ma don kana da kalmar shahada bakinka in babu ikhlasi ba za ka cika da shi ba saboda aka dole a neman ilimin musa ikhlasi yin abu don Allah wani mutum duk yadda ya kai a takawa to dama sai ya riga kokuwa da wani lokaci abin zai kubce to amma yakin da yake shaidan eh, ya zartare masa ikhlasu ya kwato to wannan yakin da ake ba karamar jihadi ne yana da lada kwarai da gaske saboda haka ah, musa ikhlasu a ciki ah, sai gaba ta hudu ta karshe rufewa ah, rufewa jama'a amfanin karatu aiki da shi eh, amfanin karatu aiki da shi abinda aka gaya mana musa shi cikin aiki majalisan mu da muke halarta don karatu mu daɗa cika shi wannan cibiya da aka yi mana na labiri da aka yi mana na na darul abinan an yi sa don ɗalibai na darul ilimi don ɗalibai ne mu yi ƙoƙari mu ba da haɗin kai mu rika karanta waɗannan abubuwa littattafai da aka jirge ko mu ba da haɗin kai dokokin da ake bukata a tsare ka zanto mai kishin lissafi in ka rike shi ka rike jin kamar ka rike ɗanɗan kwai ne ko kana tarar kai da shi akan dutse eh, mu ba da gudumawar haka kuma ba ma wannan ba duk masu hali a za ka yi ka sai littafi ne guda ɗaya za ka duk yana da kyau ire-iren wayan wuraren mu bunga bunƙasa shaka kuma mu samu wasu wurare a bubbuɗe ire-iren wayan nan kar mu je da niyyar mu saci littafi mu yi ƙoƙari ilimin shi ne mutuncin ilimi na addinin shine kan gaba ilimi kuma na zamani walla mu tsaya iya tsayi daka mu karatu mu bibi wayannan abubuwan da muka faɗa mu dabbaka su a cikin aiki insha Allah ta'ala za mu samu sa'a ba zan tsawwala ba zan tsaya nan domin malamanmu da za su yi ta'aliki ya zanto ta'aliki ya shiga karatu Eh, saboda haka za mu dakata nan abu da muka faɗa na daidai allah samu tarayya a lada kuskure ko kuma tuntuna shi allah ya fi mana ni zan tashi ne da faɗin zo na a wajen zama mala albari sannan kuma kuskure ko kuma tuntuna shi allah ya fi mana subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk آمين وإياكم آمين وإياكم آمين وإياكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a uwa kamar yadda da farko lokacin da zan gabatar da malam na faɗa a na faɗo wasu maganganu guda biyu a ah, na farko a ah, lantar da malam zai gabatar na ce sunanta ikara kuma na ce lalle kuwa akwai bayani yau an samu bayani ko ba a samu ba an samu bayani na biyu yawwa mara yake bayanai kwarai da gaske na biyu na ce ina ba da shawara wa ɗalibai na da mu yi ƙoƙari idan za mu iya haddace abin da malam ya faɗa to mu haddace shi gaba ke daya in ba za mu iya ba mu samu takarda da za mu dinga ɗaukar fa'idodin da malam zai ambata tsakani da Allah wannan lantar wallahi komai kun basira ka da kwakwalwarka komai karatun da Allah ya baka wallahi dole sai kana da wani abu a hannunka wanda kake rubuta dan abin da ma yake faɗa din nan ina lissafawa ɗaya bayan ɗaya kafin na tashi malam ya kafa hujja da malamai malamai kafin na tashi na shigo ya kafa hujja da malamai guda ashirin da tara bayan na shigo banda wanda na fita na yi lissafin malam ya yi hujja da malamai guda hamsin da hudu wane ya ce kaza wane ya aikata kaza wane ya aikata kaza to kaga tsakani da Allah irin wannan karatun kwakwalwa ba ta iya rike shi lokaci daya sai dai yau da gobe da kuma rubuta abin da ka ji ko ka gani ko kuma ka ji an faɗa muna addu'a Allah ba mu ikon aiki da abin da ba ya karanta mana muna tare da manya-manyan malamanmu akwai fadilatu sheikh musa adam mai hula daya daga cikin manya-manyan malamanmu na wannan gari kuma mai tarbiyyar mu a wannan masallaci wanda yau dinnan dama sa ne na sahihu muslim da yake mana da haka muna tare da shi ba za mu tashi ba sai mun ji kaɗan daga cikin tsokaci dangane da wannan lakta kuma jan hankali da malam zai mana wataƙila dangane da wannan lakta da malam ya gabatar muna addu'a Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani ana abakar bin mustapha muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alkhairi Allah ya kara wa ilimi albarka Allah madaukakin sarki ya mai da kai gida lafiya wannan karatu da kai mana muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya ba ikon aiki da shi Allah kuma ya sa aljanna ce makomar mu da kai da mu baki daya malam Musa bismillah afwan na shekara ina tuna wani littafi ne <laughs> aka ce duk ɗalibin da bayi da wannan littafin fakar biro alaihi arba'an fati wai kuma sakabbarori guda hudu saboda gawa ne yake tafiya a bismillahir rahmanir rahim ahmaduhu ta'ala wa asta'inuhu wa ashkuruhu wa usni alaihi alkhair kullah وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالا يا قبات الدلجة لذام إيسمة شاكندو واندا ina ga ko ba ɗalibin ilimi ba ya ji a jikinsa ballantana ɗalibin ilimi haka ne ko kai ba ɗalibin ilimi ba ne yau ka ji a jikinka an su burbuɗe ka ballantana ɗalibin ilimi abin da yake ba ni tausayi shine yana lakcar nan in na ga yanzu jawabi yake akan aje a yi karatu wani kuma har ya gaji yana gengedi tsarki ya tabbata wa Allah ana jawabin lakcan nan wani za ka ga yana hamma yana miƙa karantar da yadda za a je a yi karatun kenan wai ana caza ka amma kana miƙa ka gaji to ya maganar karatun kuma yake ku karanta wani littafi sunan shi'ulul himma wanda galibin abubuwan da malam yayi ta gabatarwa a nan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke zankame a wancan littafi sai dai ulul himma ba guda ɗaya ba ne suna nan da yawa daga cikin malamai sun yi ta rubuce-rubuce akan wani littafi sai ka ji sun kawo an rubuta littafi ulul himma sai a ji wannan nawani ne wannan nawani ne kowanne ka samu zai amfanar da kai kwarai da gaske ya kawo waɗansu maganganu masu ban ƙayi game da yadda ulul himma take kasancewa ga bayin Allah nagari wanda za ka samu yawan karatu da naci akan karatu da tarbiyyantar kansu da suka yi akan karatu akwai ɗaya daga cikin waɗanda suka kasance magabata in an mishi sallama ya fito sai shiga yana ta jariya sai girgiza kai shi kaɗai ne kuma a gida an ce ya zai ce wallahi ɗazun nan muke ta tattauna da su a sai dina abubakar su ban kaji sai dina abubakar ne mai yake kwa fa illam yashabu an anfasahu sahibu in ba su shaidi rayukan manzan Allah ba ba su shaidi ran manzan Allah ba ai an fasa husari numfarfashinsa suka abokantaka ma'ana idan ana karanta hadisi suna karanta shi da ne da ɗaukan izina ne ya tadabbaru suna ɗaukan izina suna ɗaukan tadabburi kan abubuwan da yake faruwa ya kamata ɗaliban ilimi dole wallahi idan kaji sai kaji jikinka ya mutu yanzu ga tarihin abu dauda yana kawowa yadda waɗansu daga cikin malamai suke samun kansu dangane da abin da ya shafi yawan karatu shi abin abu dauda rigar shi ma idan an tashi ba mu muna gara ba to shi hannun shi wagare kenan sai a samu katon yadi sai a masa a hannun riga idan ya tashi sai zura littattafai a ciki saboda tsabar kada ya zanto ya yi tafiya ya rasa ina sai dinga tura su a hannun rigan shi sai dinga riko da hannun rigan su shi katon hannun riga ake masa yan harkiya nan neman rigan littattafansa na daga cikin abin da aka samu daga cikin magabata wani takardunsa ya ƙare kaga yana so ya samu kanshi cikin tsimakon a kuma ya ji hadisan ya ji karatun a rubuta shi a ciki to amma ya gama takardunsa sun ƙare ba a gama hadisi ba sai dubi na gaba shi sai gaya irin baza rigarsa ta baya ɗin nan sai jawo rigar a hankali sai ci gaba da kwafe hadisi sai da aka kammala ya tashi zai tafi sai riko rigar shi ya ce hadisai na jikin rigar da labarin gama kwafewa saboda a cikin majalisi bai dace ana karatu kana ne ba kana surutu kana magana ba gara idan za ka yi ka rubuta abinda kake so ka biddika ina fatan mun gane ya kawo maganganu na ulul himma na malamai wallahi ya ban tausayi matuƙa yadda waɗansu suka kwanta suka rasu karanta wancan littafi na ulul himma da na ishara da ita da ɗalibi ne ya shiga kan malamin su sai yana tambayan malamin su yana ce masa ma za ta ƙulu fi kaza yana tambayan shi game da matsalolin shika sai da ya gama kwankwatsewa sai ce to ba haka matsalar take ba ai ga yadda matsalar take ga yadda matsalar take shikenan ya tashi ya yi masa bankwana yana kwance ne fa zai rasu ashe yana magagin mutuwa ana zara ran shi ne a lokacin da suke tattauna matsalar ilimi ya ce na tsora na ala asabatul bai kan dokin kofa sai na ji cikin gidan an kwashe da salati ana istirja'i sai na waiwayo na ce waye fada a wuta ko na faɗi wata kalma me yake faruwa sai aka ce amalan ne ya cika ashe lokacin bai wuce masa yan minto ka duba daga ɗakin malami zuwa ƙofar gida yaron amma kaji numfar fashin shi na ƙarshe tattauna matsala ce ta yi abu zur'atar razi babba ne ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da ya kwanta rasu na daga cikin abin da ya faru a tarihinsa ya gwada cewa sai da suka taɓa cin kifi ɗanye me yasa saboda sun zo garin sun bi kasuwa sun sayo kifi sun zo an ba su masauki sun zauna suna neman za su dafa kifi su ci mai gidan ya ce to majalisin malam wane yanzu yanzu ne don kar su je an tsallake su da hadisi ɗaya ko biyu suka je suka zauna sun dawo sun ce ina kifi sun ɗauko sai ce ina ku ina zama malam wane yanzu zai ke farawa suka tafi suka ce Allah haka suka ciki kifin ɗanye abu zur'a ya kwanta zai rasu sai ɗaliban shi sai suke ganin cewa alama ce ta magagin mutuwa su same shi kai tsaye su yi ta ce masa la ilaha illallah ko kul ashhadu an la ilaha illallah to su bashi abun mana daga ɗanɗano daga asalin hadisi sai suka dinga ɗiban isnadin hadisi suna wasan jalla ku da shi sai mutum ya ɗauko isnadin hadisi sai ya bata da gangan sai wancan ma sun san baya so a bata isnadi shi kenan da ya ji suna ta kara kaina a nan gurin kuma hadisin sun san daga kanwa ne yana fiƙewa zuwa ga faɗin manzan Allah duk wanda ya cika da wata kalma ɗan aljanna ne wata kalma ita ce la ilaha illallah wannan suka ɗauko sai da ya ɗauko numfashin shi yana suma yana farfaɗowa sai ya ɗauko isnadin yana kwaɓarsu yana cewa haddasa ni wa ne akbara ni wa ne ƙala har ya iso kan annabi annabi ya ce duk wanda ya cika da wata kalma dan aljanna ne sahabbai suka tambaye shi wace kalma annabi ya ce la ilaha illallah yana cewa la ilaha illallah yana cikawa ulul imma aina nahnu min haula malam muhammad ibn salih al-uthaymeen wanda malam ya yawaita kafa hujja da shi da malamin shi shehu sa'idi Allah ya wa sa'idi rahama imam sa'idi lokacin da aka fara kawo lantarki duniya da aka kai lantarki aka sanya ta a cikin harami malam usaimin suna tare da shi aka zo aka soma gwada lantarki kasan da lokacin muna yara gidan kun akwai lantarki ku na daban ne su bulo da bulo har lantarki ma'ana yanzu ku ne kuka ci gaba aka zo ana kunna wuta sai ce a kashe wannan tsafi me yasa yace yana ganin abun ya wuce kokalwar ɗan adam a kyasta kawai kyat ko ina ya haska a kashe wannan fitar da shi a harin su malar usaimin allah musu rahama amma ya bu suna girmama shi ya kwanta rasu suna jin sun yi rashi ba su samu malami ya shi ba sannan kuma ga shi ya kwanta rasu yau ina za su samu malami ya shi malami ku kiyaye na daga cikin abin da malamai suke faɗi babu malamin da yake amayar da abin da ya sani na ilimi dole zai koma gurin Allah da sauran ilimin da bai gama amayarwa ba wannan ka'ida ce ka taba jin malamin da aka ce ya gama bayar da iliminsa akwai wanda ya shekara talatin da biyar wurin imamu maliku yana karatu sai da imamu maliku ya kore shi ya bar matar shi da ciki matar har ta haife cikin har ɗan ya girma har ya yi saje aure ce kai na baba na aka ce na madina gurin maliku yana zuwa sai mutanen da suka zo sai suka gan shi exactly irin malam wani monita kenan yanzu shekara talatin da biyar lafiya ne jama'a Yau da aiko ciyaman ya kamata a bashi a matsayin shi na ɗalibin ilimi a gaban malu haka haka ya zarci ana gaya mishi wane ya zo yana neman ka mai suna wani. sai ce wasiya ta ne ɗana ne ku ce ya shigo sai shigo ya ce imam maluku ya ce wannan ɗanka ne eh ai na ba shi cikin shi dai tashi tashi tattara tattara tashi da shi dawo kore shi mun gane wannan da kyau ko waɗannan su ne yanzu ka ji kai ka taɓa zama da ɗalibin ilimi ya shekara biyu a gabanka kowa in ya gama bulugul marami ya yi graduating ya fita sai dai ka ji ya mai ya kafa lasifika a unguwarsu shi ma ya zama muftil am shekul islam mun gane wannan da kyau ko yanayin al'amarin dole sai an jima ana yi malam ya yi magana wa ƙulu zamanin wallahi da gaske ne imamu shafi'i muhammadu ibn idrisa shafi'i jama'a sai matsala eh, gashi ba ma'ana balarabi ya san larabci gar gangariyar larabci amma sai gashi labinu da labanu ya mutse masa sai na labaru labin su matsala ce ta larabci wata da wasalin ƙasa jama'a ya rudar da shi sai ce in har haka zai dinga samu a larabci bari ya koma kuma ruga-ruga na malaman abin nan na cikin eh, larabawa a ƙauyuka domin nan ne za ka samu larabci garariyar garai ya koma ya dinga yawo cikin larabawan kawai sai da shekara takwas yana gyara larabcinsa lahaja ka zauna shekara nawa ka isa ka je ƙauye ka zauna ko ma za ka koya ka shekara ɗaya wani an kawo kisar annabi musa da shehin nan na ƙasar yaman da yake cewa ka yi shekara takwas kana ne eh, fa in atmamta asharan famin indika e wa ma uridu an ashuka alaika ka ji fa yadda ake magana da gadara a ka ɗan yi ƙodago kamar kiwo na shekara takwas in ka cika shekara goma wannan ba ma so dai mu tsananta ma amma ruwanka ba dai na maka ba iya sadakin kawai shekara takwas wani yana ji bai san lokacin da bakin shi ya su mutu wayoyo to egwal ce a'a to ko ba egwal ba ce dai ka ji ka'idar da aka ba to ka gaya min imamu shafi'i ya shekara takwas yana zuwa ya gyara larabcin shi ma'ana duk ma'ana kowane fanni suna zuwa ne su yi masa zaman dirshan ba irin namu huhu ba zaman dirshan suke zuwa lokacin da ya je neman ilimul firasa kamar yadda a sheikh ibrahim Ali sheikh jikan gidan shekul islam wanda muke karanta littafinsa a sheikh muhammad ibn abdulwahab bin sulaiman ibn ali at-tamimi an-najdi al-hanbali duk iyalan gidansa zaka ji ana Ali sheikh Ali sheikh ko mutan gidan shehi ka duba yadda malamin yake jikokinsa sun fi shi ilimi fintin kau amma ba su isa silakaci hancin shi ba fagen ilimi saboda albarkacin shi suke ci a ƙasar saudiya har yau haka to sai yake kawo kisan imamu shafi'i yake cewa ya je neman ilmul firasa sai da ya ɗauki tsawon lokaci yana neman ilimi a hanya yana dawowa sai ya samu lokaci ya kure mishi a wani gari sai ga wani mutumi wannan mutumin daga ganin shi a ilmin firasa ba yadda za a yi kai zaman lafiya da shi shi yasa ana bin ku bashin ilimi ahlus sunna wal jama'a ku tashi ku tsaya in za a yi karatu a tashi a yi karatu ilmul firasa ba mu da waɗanda suke da fage a cikin shine ka ga mutum ka sawwara gwargwado a haya a rayuwa kana ganin wannan matsala kaza kaza kaza kaza ba wani ilimi ba ne na gaibu a'a ilimi ne na karatu tun daga can su imamu shafi'i sun yi shi ya kalle shi idan shi yana nan ya yi bulu-bulu sannan ɗan kwage ne shagiri allah ya sa kasan shagiri ma'ana gashi nan babban mutum amma kamar yaro nan ɗin shatande sai ce ji yadda za a yi da irin waɗannan ba a wanyewa lafiya da su a ilmul firasa wannan mutumin kuma shi ya fara saukar shi a doki ya zo ya shafe shi ya kai shi ɗakin shi ya fesa turare ya je ya sayo masa abinci da man shanu da komai ya kawo masa ya ɗebo wuta ya kawo masa na jirgumi ya share masa ɗaki ya kawo ruwan sha ruwan alwala shimfiɗa darduma shi ya koma kofa ya kwanta imamu shafi kwana yake yana tunanin ya yi aikin banza Inda wannan a ilmul firasa ba a wanyewa da su lafiya kai ba a ma zama baya ma iya tarban mutum ballantana ya kula shi ya aka yi masa wannan hidima yana tunanin yanzu idan ya tsaya kwancin littattafan shi zai aikin banza amma abin da zai fara yi bayan ya isa maka to shine ya yi bikin kona littattafan da ya ɗebo wannan ilimi asuban fari imamu shafi ya kimtsa ya yi abubuwa sai ce masa towa ne zan koma kasar mu amma na ga kamun hidima kamun gata Allah ya saka da alkhairi ni dai ba abin da zan biya ka amma in ka isa makka ka neme ni ni ne wani dan wani dan wani sai daga kai ce haji <laughs> malami in kwana a wajen sanyin ya dake ni kai kana ciki <laughs> ai komai da kudin sa ka ji ton da ka ci ma ai mi biyu ne ai kaza ma na kaza ne da aka total din kudin ka kaza kama ai nan loji aka baka mamu shafi sai waiwaya bibi karatun littattafan shi ya ce rigid gabci wai mai aka yi da maza an kada aminu sau bakwai ya ce fada ne ko wasa dole sai kimtsa littattafan shi kenan wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya dace mutane su dinga kiyayewa Ilmin muka, kowanne da fannin shi kowanne ana buƙatar ka ja ka jajige ka fahimci wani abu daga cikinsa ana son kowanne fanni ba zai tafi ba sai an taɓa fannoni amma ka zamo akwai specialization in a fanni kasa malam muhammadu ibn salih al-usaimin allah masa rahim a rasuwarsa jinyarsa da ya yi zai rasu an kai shi kasar ingila ko america aka duba cutar kansa ta same shi jama'a aka ce za a dinga masa likitoci na duniya domin private jet nawa na ƙasar saudiya na sarkin saudiya aka ɗauka aka bayar musamman don a ɗauke shi a kai shi domin jinya aka je aka yi jinya aka je gurin jinya yana zaune likitoci suka zo wannan tim su zo wannan tim zo yanzu aka duba shi aka ce to gaskiya sarrafa ke damun shi ma'ana ciwon kansa amma ba yadda za a yi sai dai akwai wani allura da wani likita ya gano za a dinga yi mishi zai ba da magani amma gashin jikin shi duka zai zube sai ya daga gemun shi ya ce hatta sha'arun lihiya har gashin gemu suka ce eh har gashin gemu sai ce uturukuni ku bani la alqallaha illa bilhiya ba za a da Allah ba sai da gemu aka dawo da shi maganar da malam yake faɗe wani ana kai shi asibiti amma yana cewa a biyo shi da littattafansa yanzu su malam usaimin su kundum ne za ka je ka samu cikakken tafsirin malam usaimin kusan mujalladi shi da ni kwafin da nake da shi a gurina da na je abuja sai na ga wani ya samu ya an kara domin kasusuwansa kawai ake bi ba wai ya zauna ne ya rubuta tafsirin ba haka kawai idan ana so malam ya yi sharhan guri kaza manyan dakatir fa doktor doktor in ba su gane matsalar ayoyi kaza ba sai a lallaba liman daman bayan sallar asuba kullum da usaimin na zama sai dinga cewa a ayoyin da aka karanta mana yau a sallah akwai daukan izina akwai kaza to shikenan sai a hada baki da liman liman ayoyi kaza din nan to waɗannan aka dinga ɗiba aka tara kaji an ce maka tafsiru sheikh muhammad ibn salih al-usaimin

ku kiyaye akwai maganganu zankane dangane da wannan bangaren na ilimi shi kanshi da kuma ciwon da ɗaliban ilimi ba sa ganewa kawai a ɗaga littafi ka ga a ƙaƙahul albani ka je ka ɗiba ka je ka yi ta ɗiban kwai ta tsina na anguwarku da malamanku dole sai ka dawo ka gano me malamai suke nufi da ta hakikin albani ko kuma ta hakika da kuma kaza kaza kaza ala ɗauki ma kaza kaza lil albani ka je ka koya ya kafin ka ɗauki waɗannan littafin ka dinga hujja kana cewa malam malam albani ne ya hujja da wannan malam ko kuma ka ce malam usaimi ne shi ya sa duk abin da za su za su su sauke nukta suna ta bayanai ƙarƙashin wannan domin ƙarin bayani game da abin da malam din ya faɗa a ƙarƙashin wannan malam usaimin ya tabbatar yana da majalis a cikin harari dole ƙasar saudiya da nan sai da suka yi ɗaki na musamman don jinyan mala aka ɗauko mala aka sanya shi a gurin yana kwance mun kiyaye majalisinsa an sa spiku da komai spikar tana kan bakin shi yana kwance shi kuma na'urori na mai na jinya yana jikinsa ana ɗaukan karatu a majalisinsa shi yana kwance yana yana jinya aka yi ɗaki musamman a jikin masallacin saboda ya bada karatu a inda yi wannan uluwul himma ne kasaratu tikrar da malam yayi magana yawan marara maimaita abu kazanto kan suka ce bit tikrar ya ta'allamul himma su jaki ma ana zamowa malam saboda tsabar yau da gobe yawan maimaita abu ya yi ta hujjoji da maganganu game da littattafan a sheikh muhammad sani rijiyar lemo rijiyar ilimi wallahi wanda bai san malam ba ne kawai kuke ganin shi hakan nan a tv a najeriya allah ji kanmu 'yan najeriya wallahi al'azim sai ga kawai in an zo ne ya ɗauki hadisi yana yi ko ya ɗauki tafsiri yana yi sai ka ɗauka kamar ɗaya malamin kunnan ne na anguwar wani ba ya ɗauka shi kenan malamin anguwarsu zai iya dacewa da wancan malamin malam muhammad sani allah ya kara mishi lafiya da nisan kwana wallahi akwai wata magana da ba zan iya fitar da ita yanzu ba amma ɗaliban da suke tare da ni galibi na gaya musu mai malam muhammad sani ya yi aiki a kasan nan amma nan gaba maganganun za su fito ku tuna na gaya musu akwai aikin da yau waɗansu littattafai wallahi mu in ba mu ci gajiyarsu ba 'ya'yanmu da jikokinmu za su ci gajiyar in allah ya su mun tattauna kwarai zan faɗi ramzi ne kawai yanzu da yawa daga cikin littattafan tafsiri wani littafi ne aka fassara shi da hausa an taɓa fassara ibnu kafir da hausa to ku jira nan gaba kila zai bayyana kila yanzu kai littafi kaɗai a barka ka kwafa kwafi kawai yanzu misali a ɗauko silsilatul hadisu sahiha wanda jeranta tashi ma ya ba wa maza kashi ballantana a ce gashi nan karanta ballantana a ce ka kwafe wannan shi yake ba ni in na dubi yawan littattafan na dubi malaman nan ilimi suka zuba ba wai kwafa suka yi ba to kai a ce ka zo ka kwafa sai dai an kai ka ka san game allurai da ruwa da jini da za a yi ta daura maka sai kowa fitar da tsammanin ka saboda tsabar ne rashin jiddiya da muke da shi a harkar ilimi ina fatan mun gane Allah ya saka wa malam sani ya ce ba za ka samu littattafansa ba ko kuma ba za ka san waye shi ba sai ka je duniyar da aka san ilimi ake magana da ilimi kuma ake tattauna ilimi ni na zauna da wani yana karanta magistrate ɗinsa nake ga ko doktora a nan jami'a ifirikiya da take sudan malam musa za ka san shi kai kanin dokta malam abakar sani abin da malam abakar binnin kudu shi ma ana ce da shi malam abakar wanda ya sama malam jafar abin nan eh, eh, eh, admission a jami'a islamiyya mun sauka ɗaki ɗaya da shi wata rana a madina muna ta tattaunawa da shi wallahi ni na ɗauka ɗan sudan ne domin duk kayan shi buya buya sudani sudani nake tare ya ya fi sanin najeriya allah ji kana na ce masa zan je gurin malam binnin kudu yace masa to shi kenan bari raka kashe kanin malam abin nan malam abakar binnin kudu ne wa sai da muka je sai na zamo ko ni ne ko ashe ni kuma na kai ko ba <laughs> mun gane wannan da kyau ko karshe da muka waye juna sai nake tambayar shi mai zoyi ya ce yana rubutu ne na thesis ɗinsa ko shi amma ya ga cewa ba da za a yi samu cikon wannan ilimin sai ya zo birnin madina domin a nan ne kaɗai ya san zai samu littattafan dr sani rijiyar lemo a nan ta umarun nulkasa da take nan jikin haramin madina ya ce ya zo yi research ɗin dole akwai ulum din daga wannan littafin shi zai cire ya sanya a cikin nashi don nan ne marji'i da ya dace ya bayan rafaran ba da za a iya samu littafin ko a sudan ko a wasu kasashe dole sai ya dawo birnin madina domin a nan ne taskar ilimi take jama'ar musulmi magana akan ilimi da abin da ya shafi ilimi duk wani malami idan ya tashi zai maka magana wallahi sai dai ya gutsura maka malam ya yi maganganu kaca-kaca ga sunan da yawa a gaya maka ka zauna ka mai da hankali ka yi karatu wallahi duk wanda za ka zauna da shi galiban wal'andaru layuka sai ka ga ba ilimi ba ne nufinsu ku yi haƙuri an fi son surutu da taɗi da fashon mala albani yana gaya mana wallah sun fito da su sheik mashur ali salman suna zuwa sai da suka yi nisa su kan su suka gano rigar malantin a baibai ne za a ta fara min sallah ta ce aka raba kalla rigar kan nan baibai ka sako ta ce mashi mashi mashi mashi kai gaba kawai nan kuma kyali muke dubawa ba haka ba ne sai ka sa riga ka jajiye ka duwa a kayyarwa sannan ba na ce kar a yi ba fa mu yi ta yi amma kar ya zamo hamminmu ka samu kuɗi sai littattafai yanzu na muku ishara da wani littafi nan sharhin sayu muslim ne mun gano wannan da ke ko albaharul muhitus sajjaj في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج مجلدي تمانين يفتى نشيخ محمد الإيثوفي آدم الإيثوفي Ali Adam domin kawai Adam Ifofi ake faɗa mishi amma Sheikh Ali abin na na tambaya littattafan ya za a yi su iso Najeriya wanda muke tattaunawa da shi zan samu littafin ta su sai ce gaskiyar al'amari saboda ɗan dala ya ɗan ƙaru ba zai gaza naira dubu ɗari bakwai da hamsin ba duk da kudin kago littafi ɗaya dubu nawa yanzu kaga kai in na baka dubu ɗari bakwai da hamsin sai dai ka ƙara ɗaki ka ƙaro mata kana ɗalibin ilimi ba haka ba ne haka malamin mai ke faɗa malamin malam mala albani Allah ya kara ya ce yana can yana kokowa da sayan littattafai sai ka ga wani malami yana dariya ya ci ko akwati na uku ya yi da wallahi amar ya zan kara ya samu ne jama'ar musulmi wallahi ɗaliban ilimi sai mun zage dan ni abin da nake so mu iya koyan zara littafin ma daga cikin maktaba ni yanzu abin da nake so mu je da ɗaliban ilimi sai mu ce yanzu in za ka ciro littafin na ya za a yi ya ake cire littafi a cikin maktaba ga sunan a jere ya za a yi ka zaro ka sha dariya ka gane jama'a ciro littafin ma ba su iya ba ballantana ya za a yi a yi Allah ji kanmu mun kiyaye wannan da kyau ko ga littattafai an tara kusan na miliyan biyu ɗan uwana mun je ka abin nan <laughs> mun je ina bauchi ko Allah ya saka da alkhairi alfallati kasan ji akwai abin dariya mun je malam malam dc ne yana dan transparent din wasu littattafansa da gani muka je yana kaurar da su daga daga wani guri ya dan kama wani guri zai dan mai da waɗansu daga ciki waɗansu daga cikin littattafan ya duba ya ce kai kai kai Allah gara na rike Qur'ani na waɗannan ne ake cewa za a karanta yadda alhamdulillah tun da ƙur'ani ya samu kan da ya bashi ita din da zube amma littattafan nan a ce za a karanta su gaba da yakin aiki ne yanzu ka duba je na ke ganin ko ya tabbata ko bai tabbata ba domin ban tsaya na duba bindika ba su kai na yar mala albani na ji an ce eh na ji kamar mala albanin duniya akwai yarsa ake kiranta su kai na akwai wani littafin ta ma da na gani sun yi da shi ta kwanta karar su ina zagiyar ko eh, eh eh lallai ko malam musa ma ya tabbatar da haka mun gane wannan da kyau ko mujalladi na biyar babanta abin nan cikin silsila sahiha ko ifa. ina ga ɗalibai muna jerawa lokacin na ce wannan littafin shi ne mala albali ya kwanta zai yana dan jinya haka ya kammala yana dan abun nan sai ta ce baba ka kawo ɗaya daga cikin abun nan ya'yansa to kawo mana ga Allah baban dan maka inda shi littafi wannan maskara da kake faɗa ka tuna littafi abun nan tarihin da aka sanya masa alwarqatu saqiqa Eh, ba'i'a ko saƙiƙa ba'i'a littafi ne ma da albani ya hau yana dubawa sai wata fefa sai ta faɗi ma'ana aka nemi fefar aka rasa maslabar gaba ɗaya ta zahiriya sai ɗauke ta sai ce to bari ya dinga bin littattafai ko irin ta faɗi an ɗauki littafi an cusa ka ba a sa ka daidai ba to shi ne ya dinga duba in ya buɗe wannan ya san so ma duba sai ga wani nukta sai ce a ah, kai wannan littafin fa zai daɗi yana karanta na kar sai ce kai to me zai sa an karanta littafin sai ya karanta littafin gaba ɗaya sai to haka sai da ya karanta maktabar gaba ɗayanta gaba ɗaya maktabar ina da zuwin da mala yake faɗa idan an takarda ya faɗi ko wani abu sai dai na neman ta harcen takarda idan ta faɗi sai dinga duba ko ita ce nan ma sai ga wani fa'ida malamin da ya dugunkuna ya jefa a cikin da zuwin ɗin nan mai rubuta da ya duba kuma sai ce to ai wannan maktaba ya kamata a yi mata aiki shine ne mata inda mujallali ɗari biyar kai ana bayanin ya za a yi ka samu karatun ka yi hamma ya kai ɗari kana duba lokaci ya yi kana ganin an takura kana ganin kana ganin kana ganin aina na hannun haula ina muke daga wadancan ta haka in za ku zauna in za a zauna a yi karatu a zauna a yi karatu dukkanmu nan ɗaliban ilimi ne masu ilimin daban suke ina tuna malamin mamalan adam wanda aka fi sani da malam adam nijar ya ce wallah shi dai ɗalibin ilimi ne amma ya kai martabar da in ya ga ni zai iya ganewa in ya ga jahilci zai iya ganewa yanzu su malamanmu ne suke faɗan haka mu kuma aka mun zama ciyawar karuwa ke wallah in za a zauna a yi karatu a zauna a yi karatu shi yasa wannan hall da aka gina ya mun kare shi yasa nake a nemi whiteboard a samu mai pen na rubutu wanda za a je kowane matsala ta ilimi a je a yi larabi a kayan malam wani ya fi sanin abu kaza to zo ya buge mana shi sai ka haddace wanda ake kira karita bidiniya ka haddace komai bizihni da ka amma akan khari'a mun gano wannan da kyau ko duk matsala ka dinga filin ɗinsu kana soke su kawai a kayi da an ɗauko kaza sai ka buɗe filin kawai sai ka kawo mai bishiyar kawai a kayi da sai ka dinga saukar da rafarsa haka ake so ɗalibin ilimi ya zamo allah ya ji kamo jama'a magana akan ilimi yana da yawa Allah ya ji kan ya rufa mana asiri duniya da lahira mun mutu Allah ya ji kanmu Allah ya sa mu cika da kalmar shahada mun gane wannan da kyau ko amma wallahi tallahi ina ganin daga mu da ake ganin ɗaliban ilimin ne har waɗanda suke biyo mu mu nuna musu ya za a je gurin karatun wallahi tallahi du'afa kaga mutum ya share lokaci ya zauna banda su su rutu kai ta cewa shi ya na na aisha ta cewa waɗansu suna sun jima suna surutu haddare ta ce ku je ku ce su yi shiru don Allah in su ba su gaji ba don Allah su hutar da masu rubutawa masu rubutu ما shaiɗi. من شيء من قول إلا لديه رقيب dan Allah a sauwaƙa wa masu rubutun su a basu su huta in ko ba za ku iya hutu ba tana maimaita abu sau uku don ta fahimta babi guda imam bukhari yi. kan cewa maimaita ilimi saboda a haddace shi a iya shi ba haka ne Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya iya mana ya tsaya mana karatunmu na yau sahihu muslim karatun sahihu muslim ya koma karatun ikra da aka ashe kenan sati mai zuwa sai a karatu da gaske kenan ko Allah ya sa mu dace na daga ciki zan yi tsokaci game da wani ishara ko ya ya ishara guda ɗaya da nake so mutane su tsara mai da hankali a kai gaggawa wallah wani sai zo ya ce maka yanzu yanzu yake so ya sauke littafi kaza in ma baka biyo shi ba ni akwai wanda ya ɗebo min littafi mu ɗa malik bukhari abin nan bulugul marami kaza na gan shi kamar an je hushi ko barzo ya sai ce ya zo karatu na ce masa eh lokacin karatun mu rana kaza da kaza ne ta zo ya zo rana ɗaya na biyu labirin wata ba na ji an ba yi wani abu na malamai a angostan na ji shi yana talakta na ce to yanzu kuma to can kuma sun shiga uku ba sai ya za a kare ba zuwa za a kai wunda zuwa za a abin jama'a dole sai mun bi abin a hankali kuma kar ku jefar da malaman yana ɗaya daga ciki yanzu malaman sun yi yawa sai ka ce idan baka je gurin walawa ne ba ma yau to mene shi mala ya faɗa ɗazu kan cewa ganin cewa abunan kamar idan ka je ma sharafa ka kara mishi ba haka kuke gani na je ma yana ga kamar na ɗaukaka shi ne na ba haka ba wallahi na rantse da wanda ya busa min numfashi jama'a inda za ka san me daraja da martabar ilimi wallahi tallahi da ka ji abin yana da nauyi turan juma'a yanzu dai kun ga muna zuwa muna sayo musulmin din nan kamar rahaku wallahi turan juma'a da aka ce malam zai dauke karatun yau na rantse da Allah gasan bahaushe idan abu ya masa nauyi aka yakan ce kaman ya sauke buhun kwalli ko wannan satin ji nake garai kamar an sauke mun buhun kwalli saboda ba ni da karatun ranar yaushe na yau din nan an ce za a mishi wallahi sai na ji kamar an sauke mun wani nauyi domin duk lokacin da ka tasa mutane a gaba kana tunanin fa idan ka batar da su Allah zai tambaye ka a harshen ka suka abin da yake karfafa mana gwiwa kawai wallahi kutubatul haja wallahi da ba don kutubatul haja ba idan ka iso waɗansu gurare kana jin karfin zuciya kana isti'ana da kalmomin ba na rantse da Allah zama a karantar da jama'a ba karamin sarka ba ne ya ayyuhan ladina amanu taqullaha sai ce wa qulu qawlan sadida sai ka ji to Allah ka bani ikon fadan qawlan sadida sai ka dinga jin alƙawarin da yayi yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahi sai kuke karfafa zuciya na ni kam wa man yuti illaha wa rasulahu faƙad faza fauzan azima sai in ji na samu ƙarfin zuciyar da Allah ka bani ikon isar da gaskiyar na. shi yasa in mun zauna karatun ya biyo kanmu ne sai ka ji mun markaɗe kanmu kanka ya bi mm, mm, mm, karin bide za dai ka ji greda kan waye bi ko oh, oh, oh, za ka ji saboda me yasa ittaqullah wa qulu qawlan sadida shar'in kenan in kun yi haka ya muku alƙawari yuslih lakum a'malakum wani barna ko wani abun nan kuskure da kake shi Allah ne ya dauki nauyin zai gyara maka Dr. Ahmad Bamba Allah ya gafarta mishi har a cikin masallacin Annabi ya ja hadisin Annabi wa Malam Muhammad Aminu Shankifi muhammadu bin abin aminu shankidi marubucin littafin adwa'ul bayan fi ibahin qur'an bil qur'an ya kwanta ya rasu bai gama ba alqadi atiya muhammad salim ya karasa wannan littafin ya ja masa hadisi ya ra'a masallacin annabi ya karanta ya karantar shekara 35 zuwa 40 wata rana ya karanta wani hadisi sai ya dariya aka ce yaya yace wannan hadisin na karanta shi na karantar na karanta amma wallahi bayanin shi bai bayyana mini ba sai yau shi yasa ka bar Allah da kayan shi idan ka rika ka roƙe shi sai ya rika maka shi ilimi ba naka bane na Allah ne ka roƙe shi idan kai ya iya maka ya rike maka Allah ake roƙo ya rike ilimi sai ka ga ka zo kana karatu abinda ka karanta shekara talatin shekara arba'in shekara goma shekara kaza yana zuwa a kwakwalwarka kamar ɗazu ka tashi daga karantawa me yasa ka ce allah na baka ajiya ka riƙe malam allah ya gafarta mishi malam albani zai karanta littafi mu a ɗan sati biyu uku zai sayi littafi a ina a saudiya duk littattafan da yake saya za ka samu kafin ya dawo najeriya in ya zo sai dai jera a kanta ya gama haddace su shi ya sa wani da ya je saurari wani karatun shi ya firgita firgita yi yana koma a garinsu sai ya ce mala albani yi shi dan baiwa ne aka ce ya aka yi sai ce wallahi shi idan shi da ya kalli bangon littafin to har ciki ma haddace shi ya dauka haka ne bai san malam wahalar da kansa yake yana karatun nan da aka karatun ya zamo mana wahala mujalladi arba'in ne na wani littafi ya saya kafin sati biyu ya dawo Najeriya ya karanta ababensa yana zuwa sai jerawa shi sa shi shek Ali Adam ya bashi ya bashi mai taskiya da ijaza na littattafan kutubu sitti gaba daya an je ana tambayar shi ka san malam adam albani zari ya ce ai abokinsa ne aka ce a yana ce mana shi malaminka ne sai ce a'a idan duk wanda ɗalibinka ne ya ce a'a ba ɗalibina ba ne abokin tattaunawa na ne da muzakara na duk wanda ya amfana da sharhan da na yi wa sunanin nasa'i albarkacinsa yake ci domin shi ya bani shawarin ba a samu sharhin nasa'i mai kyau a duniya ba in ni na yi wannan sharha din albarkacin ka kuke cewa a duniya abin yana da yawa sai kana zama da ɗaliban ilimi masu sunan ɗaliban ilimi da malamai masu sunan malamai waɗannan ulum suke tabbata ya faɗi wata magana ɗazu sai ba ni dariya nake tuno waɗansu wai ka yi dariya tare da malamai malam umu abdulrahman matar malam albani kullum a dafa shayi take da dafa <laughs> shi ne a wani ɗalibin shi da ya sha kula shi yana shiga har gidan shi shi ne sai take cewa ita malam gaskiya kullum sai yawan ɗalibai tana gama shayi sai ce umu abdulrahman ana gama abin garo shayi ga wasu baki ma shi kenan sai aka zauna sai ta ce gaskiya ka jawa malam abin nan shi ita kullum ba hutu kenan aka zauna shi kenan sai aka ce malam gaskiya umu abdurrahman tana shan wahala kun san kowane malami akwai raha tana tana wahala sosai ya kamata a dan ɗauke mata waɗansu abubuwa shikenan sai malam ya yace a to gaskiya ni kowa kowanne in ya zo dole za a so kana yu'minu billahi da wal yawmil akhir falyakun kaza malama hadisi sai ruwan hadisi zai sai na malamin yake ce masa a'a yanzu ni abin da nake gani ke umu abdurrahman Allah ta ka miki da alkhairi gaskiya malam ina ba da shawari umu abdurrahman ta girma ka karo mata sai ta zo ta zanto ita ce cikon wannan ita umu abdurrahman ta ci gaba da dan hutawa wannan kuma ta ci gaba da dafa shayi sai da a'a a za ta ci gaba da dafa shayi wannan yana ɗaya daga cikin mu ka mun gane akwai tattaunawa na ilimi da za ta samu ɗalibai suna jefawa tsakanin ne tsakanin malamai don ra'a malamai ba su da ƙunƙumi jama'a kan ku je ku jefa musu gaba da junansu suna da raha tsakaninsu suna da kuma raha da manya-manyan ɗalibansu je kai ba ɗalibin ilimi ba kai ta kai gulma har a dinga jin haushin wani malami da Allah ku tuba ku daina yawon gulma ɗaliban ilimi ku dinga yawon neman ilimi ɗalibai ku basu su tattauna wani ya zo yana tambayar mala albani yana gudu da mota ba wani albanin ba shi ma an ce kullum hanta da awi a ba ya kashe mota yana jin wani ya zo ya gaya mu wallahi wani ya gaya mu Allah haka ne ko wala na gaya dole ba ya wani ake kima ba wallahi ma da alwani da bai kai haka ba na rantse da Allah duk taslimin sun da ku tambaye shi da siriri ne kamar ka hure shi ya amma Allah ya masa gata ya zo shi ya zama masha Allah da ba duk wanda Allah zai ba shi ilimi yawwa matsalan bil ilmi wal jism Allah ya saka da alkhairi to wannan yana ɗaya daga ciki yana gudu da mota sai wani ɗalibi ya ce ya shehu fatawan albaniya abin nan malam bimbas ya hana fa a dinga gudu da mota ya ce wannan fatawan makafi ne malam bimbas makawo ne kasu sai ce gajin gaya malam sai ce ya eh, kaje ka gaya mai mana shi ne da ya gaya malam malam shi ma sai mayar masa da wani martani mun gane wannan da kyau ko haka za ka samu al'imamul aini da al-imam ibn hajar al-asqalani suna da irin wannan raha ana zaune sai ginin gidan imam al-aini sai so madan zabcewa na dan abun nan sai ce ka amma ruwa ya yi wa gidan nan yawa ana aini na ruwa ko kuɗi da ruwa ya dan abun nan sai ce <laughs> shi kuma sai ba shi yake ce ai sun ne ba a jera su da kyau ba ke gani to haka da irin raha irin wannan ana da shi mun kiyaye wannan da kyau ko a gurguje jama'a ɗaliban ilimi su koyi ya za su zauna da malamai wannan shi ma yana da kyau ina ganin ya kamata wata rana a shirya lacca a kayi ma ɗalibani kuna ji malam shirya wa ɗaliban ilimi ya za a zauna da malamai duk da sakewar malamai da ɗalibai mun gane a san wani irin alfaz za a yi amfani da su a san kuma yadda za a dinga ɗiban maganganu na me na girmamawa da mutuntawa Allah ya samu dace. Azza billahi tawfiq mun ci gajiyar wannan zuwa wannan malami yau albarkacin sauka da aka yi na malam eh, sheikh mustapha gambo gombe an yi tambaya game da alkur'ani malam ya kawo ni wuri ya ce ana maimaita sau saukari na ce hmm, shi ne so ko su gaya mana tsalla to na asirin kewa an gaya mun gane ko akwai wani abokin karatu na wani ɗalibin ilimi gangaren na kano ya ce malamin su sai da ya sashi a ɗaki sai da ya sauka dubu biyu aka saushi dubu nawa dubu biyu wallahi kana tilawa duk abin da ka faɗa ko wasali ne Allah sai ya ce maka na dubu ka kaza kenan daga bakara ko na ɗari kaza kenan daga bakara Allah duk abin da ka faɗa alkur'ani shi yasa wani sa'in ya tashi calikancinsa idan bin abin nan su dai sai karatu yi karatu ce zai dai su gwada mana daɗin murya amma har jin yace har jin sa akwai har jin ko yanzu aka tsare su a kawa za su kawo har jin mun gane wata da kyau ko Allah ya sa mu dace jama'a akwai raha irin waɗannan Allah ya sa ka kowa da alkhairi da zuwa da Allahumma bihamdik sauka ne malam ya yi na ɗalibai ɗari shida da kusan saba'in da wani abu ko da saba'in da takwas to ya gayyato mana mala mala Allah ya saka da alkhairi kai ma rijiyar ilimin ne a yi musamman bu a ina to Allah ya saka da alkhairi malam gaskiya ina jin daɗin mu'amala da shi Allah ya ba shi tawali'u sannan kuma ya ba shi ilimi gashi saurayi ne a ba fa saurayi ne mun gane wannan da ke koda zai ke tsokana wai masu igiya uku ku su je ruwa na ce to mu masu biyu kuma ina za a je ba mu oho wai matan su uku shi da albani Wanda ta yi rafari yaushe ka ƙara ta uku ne ba ne Allah zai saka zuwa da ake Allah ya sa mu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi jama'a yana daga cikin babban abin da ya sa Allah ya sanya mana san malami na malam Musa Adam ya kula cikin raha da girmamawa da mutuntawa da so da kauna a karantar da kai a yi maka nasiha kuma a ɗan kyakkyatar da kai kaɗan ɗan a akwaran da hakan nan wallahi Allah ya yi wa malam Musa wannan baiwa muna addu'a Allah ya ƙara masa albarka Allah ya sa ya gama da duniya lafiya Allah madaukakin sarki ya tayar cikin ƴaƴan shi wanda za su ɗauki wannan aiki su kai shi inda shi bai kai shi ba Allah ya saka da alkhairi malam malam ya mana lakta sannan kuma malam ba zo ya kara mana lakta domin wallahi wannan karatun da malam Musa ya mana akwai bukatar mu je mu sake sa maganganu ne masu tsada tsakani da Allah irin maganganun da kamar yadda ya faɗa ko kamar yadda shi malam bakar bin mustafa ya faɗa cewa akwai maganar da wallahi a matsayin kan ɗalibin ilimi malami zai yi ta sai kai shekara hamsin baka iso gurin a karatu ba saboda haka akwai bukatar ka je ka bi ka ɗauki waɗannan wato maganganu waɗanda yan baje an yi ta ba bima izahabi wal fizza ka je ka ɗauka ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka fahimce su kuma ka ƙoƙarin din su into practice wannan shine fa'ida da ribar wannan zama namu Allah ya saka waɗannan malamai namu da aljanna Allah ya sa aljanna ce makomarsu to ina ganin yana da kyau mu sa shi malam Mustapha Gambo akalla ko da kalmomi na godiya ga wanda suka ba da gudunmawarsu wajen gudanar da wannan sauka da kuma shi malam da ya zo mana musamman takanar ta biyu ya zo ya karantar da mu a karama kallahu gaskiya yawwa malam yawwa ni dama ba zan iya batsa masa ba amma tun da Allah sa ta bayana akwai inda za a malkaso shi insha Allah ta'ala yawwa da haka malam Mustafa gaskiya za ka yi koda kalmomi na godiya ga bayan Allah da su malamanmu nan da fatan Allah ya kara maka albarka Allah kuma ya taimake ka wallahi malam Mustafa yana iyakacin kokari domin karantar da ɗalibai alkur'ani ko da mutum goma ne a wannan zamanin namu Allah ba karamin aiki bane ka tara dalibai da mun suka kai mutum 500 ko 600 a ce ka nutsar da kowa ya nutsu shi kaɗai an hada ka da aiki wallahi balantana a ce ainihin wato ka haddasa da su ko ka karantar da su alqur'ani sannan akwai abin da malamin malamin sai yake faɗa ga kusun kusumi da kuma kabaki Dillanan juma'a ni dai yanzu ina ganin zan tattare nawa nawa ran juma'a daga an idar da sallah kar kowa ya tunanin zai ganna ana za mu tafi can insha Allah ta'ala fa jama'a na hum jama'a eh za mu je mu haɗu a can za a ta a sha a mori ba kuma ci da sha na shinkafa kai ta miƙa kana haki ko kana numfashi ba a akaji ne da naman ragowar lokaci ma har da na ragumi da haka idan ka tahe ka sake alwala <laughs> yawwa saboda haka malam Mustafa Allah ya saka da alkhairi za mu ba shi dama ya zo ya godiya sannan sai mu kalkale insha Allah ta'ala tambayoyi muke ga sai ai hakuri da maganar tambaya sai a kira sallah sannan sai mu sallah malam Mustafa bismillah akramu Allah gaskiya malam ka tabaraka alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah na ba salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haka yan uwa sun kosa kowa yanzu yana bukatar ya ga an yi sallah duk alhamdulillah an wato tutulo ilimi ne kuma an bade shi an watsa kowa kowa ya ciki wanda zai iya taba muna fata allah ƙoƙi da amfanar da mu da abubuwan da muka ji daga bakin waɗannan manyan wato batuman malama allah ya saka musu da alkhairi gaskiya na cike da farin ciki matuƙa bisa ga irin goyon bana da haɗin kai da nake samu daga yan uwa da muke tare da su akwai kauna tsakani na Allah a wato haɗakar da muke da shi ina fata wannan abu ya zama na Allah ya ta shi har zuwa da nasu su ina cike da farin ciki gaskiya da wannan gudunmawa da ake bani ah, musamman shi malam musa da nebula wanda motsi na tare da shi haka ah, kuma abubuwa da yawa sun faru a dalilin shi ne na yi kaka mu da alkhairi maka albarka a baka magana na gari da shi shek bin mustapha wanda yanzu haka na shiga biyu a dalilin duk ya cika biyu da sunana kowane dubu da sako yanzu dai na jin ɗalibai da suka bi wajena daga biyu a dalilin sa ba za su gaza mutum ishirin ba tun daga biyu wasu da suna mai digiri ne saboda matsala na ishiriki duk ya karkata kasu ya dawo da sunan suna fata allah ne sake saka masu da alkai kuma ya zo yin wani abu ran alhamis ga shi ya sake dawa saboda mu wajen cikin mahimmi fasala gire kuma saboda yana sauri na yanzu halarci wannan gayyata da muka hal Allah ya saka maka da kai ya kara maka albarka albarka magada na gari a cikin zuriyarka ba shi kuma Allah wani ya kara maka lafiya tare da mu baki daya da yan uwa da muke tare da su da muke ta kai komo tare a irin mala'awa musamman mala abakar wanda shi ya zai zama yan fitowa a wajen ko muna tare da shi har zuwa magariba da dai yan wasu mala aminu ba gina iya lissafa kowa da kowa ba Ah, amma dai ma da alasa shi ma ya kamata ya ambace shi ah, wanda shi ma wato zizo ne cikin abubuwa ne ba zai yi ambaci kowa da kowa ba irin ta ɓata wa mutane lokaci zai ce kawai allah maɗaukake saka wa kowa da alkhairi ko kuma ah, allah ya ba mu iko ne zai neman yadda su muhimmi abu shi ne ka yi domin neman yadda allah ba zai neman mutane wato ko goyon bayan su ba wannan ina fata Allah wani da tabbatar da mu kuma akan abin da yake daidai ba mu tsaya a ido tsayawa akan abin da yake shi hanya mai daidaita wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ai haka ina da yaji ai ko Allah ya magana sai a malamin saba dan uwa da wannan ne muka kawo kan wannan